kamar yadda rahotanni da kuma zauna yankin ma ke cewa wasu yankunan bakin wake ne da ake zargin yan boko haram suka shiga butu da zimu shiga cocin katolika da ke garin na shuwa to sai dai ko kafin masu karasa cikin cocin sai da mara bam da ke jikinsu ya tashi wannan nan take biyu suka mutu yayin da aka ce na ukunsu irin taya na kare kamar yadda wani dan sa kai da ke yankin ya tabbatar da sanyin safe ne suka sa sun wannan cikin guda biyu suka zo su shiga sai dan kadi nan suka tarje su sai bom ya tashi da su bai kashe kowa baka amma su in ka bom ya kashe ya kashe su sai eh, to wani hali ake cikin nan shi yanzu kawai yanzu rundunar 'yan sandan jihar adama ba ta karin haske ba tukunna to sai dai ko kakakin rundunar tsaron farin ta civil defense a jihar adama suleiman baba ya ko tabbatar da faruwar lamarin inda ma ya bayyana halin da ake ciki a yanzu. Bayanai da muke samu 'yan Boko Haram ne da sanyin safiyar nan sau uku suka yi yunkurin shiga a majami'a ta Catholic da take nan Ashuwa. To Allah da ikonsa sun yi kokari su shigo ne ta asibitin nan da yake a haɗe da wannan coci to a bom aka ce ya fashe su kuma su yan boko haram ɗan guda biyu sun mutu ɗaya an ce ya gudu wannan su ne bayanai da muka samu jami'an mu ma kaman su je wajen sun je sun tarar da abin ya riga ya faru amma bayanai da muke samu ya nuna cewa babu asarar rayuka akwai wata wanda ta dan samu rauni ne kaɗan aka kai ta asibiti su kuma an boko haram din abin fashewan ya yi fata-fata da sassa na jikinsu shi da wannan hari na kuna bakin waken na mako zuwa ne yayin da ake ci gaba da hada hancin sakamakon zaben gwamna da kuma na 'yan majalisa da kuma jihar da aka kada ajiya, wanda yanzu haka ma an fara kawo sakamakon kananan hukumomi zuwa shekuta hukumar zaɓe da ke nan fada jiha to sai dai ko yayin da ma ake jiran bayyana sakamakon a hukumance tuni fa wasu kusoshin jami'ar APC da ke mulki a jihar Adama suka bayyana farin cikin su da yadda zaben ya gudana cikin lumana Dr. Mahmud Halilu Ahmad wanda ku da shine ma aka fafata a zaben fidda gwani na jami'ar yace fa akwai abun lura game da zaben na jihar Adamawa alhamdulillah an yi zaɓuɓɓuka lami lafiya ba sami hatsaniya ba duk da dai mutane ba su fito kamar yadda suka fito a zabubbuka na shugaban kasa ba amma dai wannan ɗin ma ba laifi kuma mutane sun fito sun kakkare ƙuri'unsu lami lafiya saboda haka muna so kamar yadda aka yi wannan allah ya ba mu dawwamammen zaman lafiya kuma a kulliyomin idan al'umma sun tattaru a ƙarƙashin inuwa guda suna abu ɗaya a riƙa kamanta adalci a daina fifita wasu akan wasu idan an yi haka kullum za a yi kamar yadda bahaushe ce duk wanda ya da kyau zai ga da kyau koma da menene dai yanzu ko an zura ido ne da kuma kasa kunne domin jin jam'iyyar da ta lashe zaben Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya